This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da safiya da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar mai karantawa Murtala Faruk Sanyin na. amurka ta soma kai hare-hare ta sama a yankin gabas ta tsakiya domin mai da martani kan wani mummunan harin da jiragen yaƙi maras matuƙi suka kai kan wani sansanin sojan amurka da ke jordan a ranar lahadin da ta gabata rundunar sojan amurka ta ce a jiya juma'a dakarunta sun kai hare-hare ta sama a kasashen iraki da siriya kan dakarun kursuna na iran da kuma wasu ƙungiyoyin mayakan sa kai masu alaƙa da su dakarun na amurka suka ce sun kai hari kan wurare sama da 85 da jiragen sama da dama da suka hada da masu jefa bam da nisan zango da suka tashi daga amurka mun kai hari a daidai inda muka nufa in ji laftanar janar douglas sims wanda ke aiki a matsayin daraktan ayyuka na manyan hafsoshin sojan amurka ya bayyana cewa an kai harin ta sama ne cikin mintuna talatin kuma ya ce uku daga cikin wuraren da aka kai harin suna cikin iraki ne yayin da hudu kuma suke a cikin siriya an sanar da kasar iraki kafin kai harin amma ba a sanar da iran ba a cewar jami'an amurka shugaban amurka joe biden ya ce an kai hari hare ne bisa umarninsa sa'o'i kaɗan kafin mai da martanin na sojan amurka shugaban iran ibrahim ra'isi ya sake jaddada alkawarin da ya yi tun farko na yiwuwar yin ramuwar gayya ga duk wani harin da amurka ke kaiwa kan muradunta wani sabon binciken jin ra'ayoyin jama'a na matasa masu kada ƙuri'a a pakistan ya nuna cewa mafi rinjayen jama'a na hasashen za a gudanar da zaɓukan ƙasar ne bisa gaskiya da adalci a mako mai zuwa duk da cewa an ɗaure ɗaya daga cikin 'yan takarar da ke kan gaba a gidan yari kuma hukumar kare hakkin bil'adama mai zaman kanta ta ƙasar ta ce akwai karancin damar samun zaɓe cikin 'yanci da adalci binciken matasa da muryar amurka ta shirya wanda kuma hukumar zaɓe ta ƙasa da ƙasar ta ipsos ta gudanar yayin nazari ne kan yadda ake gudanar da zaɓe da amincewa da hukumomi da kuma zaɓen manufofin ƙasashen waje na masu kada ƙuri'a masu shekaru 18 zuwa hudu sama da matasa miliyan shida 56,800 ne suka cancanci kada ƙuri'a a ranar takwas ga watan fabrairu a cikin watannin da suka gabaci zaɓen wata babbar jam'iyyar siyasa ta tahrik insaf ta pakistan karkashin jagorancin tsohon firayim minista imran khan ta fuskanci hare-haren da sojoji ke marawa baya ɗaukacin fadin kasar tare da tsare ɗaruruwan ma'aikata da sace su da kuma tilastawa mutane barin jam'iyya ko kuma siyasa baki ɗaya. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc sojojin ruwan kasar china sun fara rake da jiragen ruwan dakon kaya na kasar a cikin tekun bahar maliya kamar yadda wani kamfanin sufurin jiragen ruwa da kafofin yada labaran kasar china suka ruwaito wannan da yana zuwa ne yayin da kamfanoni da dama na jiragen ruwan jigilar kayayyaki suka yanke shawarar kaucewa muhimmiyar hanyar ta kasuwanci ta duniya saboda hare-haren 'yan tawayen huti tun a watan nuwamba mayakan huti da ke samun goyon bayan iran suka kaddamar da hare-haren jiragen sama maras matuka da makamai kan jiragen ruwan da ke ratsa tekun bahar maliya matakin da suka ce yana bayyana goyon bayan kungiyar hamas ta palestinu a yakin da take yi da isra'ila wani kawance da amurka ke jagoranta ya mai da martanin hare-haren makami kan mayakan huti wanda ke samun goyon bayan rundunar haɗin gwiwa daga bahrain da birtaniya da Kanada da faransa da holland da italiya da norway da seychelles da kuma spain amma kawo yanzu ba su hana kai hari kan jiragen ruwa ba gwamnatin ukraine ta sanar da fadar shugaban amurka ta white house cewa tana shirin korar babban kwamandan Sojin kasar da ke kula da yakin da ake yi da sojojin mamaya na rasha kamar yadda wasu majiyoyi biyu da ke da masaniya suka bayyana a jiya juma'a yunkurin korar janar valeri zalunzi wanda ya sami sabani da shugaban kasar vladimir zelensky kan dabarun soji da sauran batutuwa ya biyo ne bayan farmakin da yukurin din ta kai a bara wanda ya kasa samun nasarar kwato wani yanki mai tarin yawa da ke hannun rasha wata majiya da ke kusa da ofishin zelensky ta ce shugabannin sun kuma sami rashin jituwa kan wani sabon yunkuri na tura sojoji inda shugaban kasar ya nuna adawa da shawarar zalunzi na daukar sabbin sojoji dubu ɗari biyar sai dai kuma majiyar ta kara da cewa an dakatar da tsarin sallamar zalunzi daga mukaminsa na babban kwamandan sojin kasar ta ukraine a halin yanzu yayin da jami'ai suke tunanin wanda zai maye gurbinsa. labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. lafiya? Lafiya kalau Malam Margaret da fatan an shiga ƙarshen mako lafiya. Ikon Allah, Allah ya nuna mana. Wallahi gaskiya ne. Kuma eh, Allah ya taimaka mana a cikin wannan ƙarshen makon sai muka shigo shi da ɗan ɗumi da yanayi har akan ya kai ta bayan ai kaga an wataya. A gaskiya sanyi ya ɗan yi sauki amma ba da. Ya ɗaga mana kafa. Kaka saba. a cikin wuni sai ki ga ya dan kunno kai kuma ya daga kakka sake ka saba kakka kyauta da rigar sanyin ka a ina ai ai ba za ta yi ba malama grace kakka sai a a shikenan mai so ya zo ya karba mai so ya zo ya dauka malama grace ai yanzu abin nan eh, ina so ne yi niki gajiya ya gajiya gajiyar eh, biki wanda biki a bikin ah? abin nan mana ah, bikin bikin bikin tashin afirka ah, wannan da aka yi na biyo a na tashin hausa ta kofi da suka shi ko da su kake magana ai ai ai malama grace eh? wato ba ta sani a sai ke iya rawa a yan yan yan yan kasar habasha din nan yake kenan <laughs> ai na san yana ka faɗi gaskiya ko da kai ne kai ta bororoji da wata tagiya. Wato Malama Grace na ga hikimar wato a gidan abin nan ko kuma in ce hukumar kafafen watsa labarai ta Amurka wato USAGM eh. musamman wato ita gidan rediyon muryar Amurka wanda ya kunshi wato sassa daban-daban. Saboda keɗe waɗannan ranaku a shekara wanda kowane sashi sai yi irin wani al'ada su shakatawa bayan baje al'ada kuma a je a ci a sha kuma a wata ya eh. gani eh. wato kowa ya aji abin da yake wato babu abin da ya fi ban mamaki ma eh. wato wato wato shugabar tamu malama grace yadda ta koma wato in an sa kiɗan hausawa sai ta taka in eh, an sa kiɗin yan Ethiopian su ta taka. Ta zama eh, masarirar Ta zama masarirar da ai ban gaya maka ba. Ko kuma tashi da wuri na gaya maka wa'yan kaɗan ah. ai ka san lokacin da aka tashi ma kamar kusan kwana suka so su nan. Allah sarki kai ai wato ni ta bani mamaki na ci a wato kin ga kuma ɗaya daga cikin wato hikimar da na gani a wannan wurin sai ya zama da shugabanni da dukkan ma'aikata an sani an koma abu ɗaya. Kowa ɗaya. Kowa ɗaya ba wani ba wani wai wai wani haya tebur ba wani menene a'a an zo ne kawai a wato abin da bature ke cewa a yi zero in mind din kwakwalwa eh. saboda a tunkari aiki na shekara saboda an baka wannan kaɗan kin san wannan yana dan game da likitoci suke cewa kaɗan wata ya haka yana dan sa kwakwalwa eh. ka ta zama fresh haka. Haka. Sai ka koma to naga kin ga ita balarabe ya ce ina maganan ita eh. shugaban sashen afirka wato salon eh. jafani eh. kin ga ita balarabe ya ce daga kasar morocco lokacin da aka sa sai na ga tana taka rawa yan ta morocco amma lokacin da aka zo yan ethiopia din nan kin zara wannan ta ethiopia na ga alama in ma mutum bai ciya ya koshi ba ba zai iya wannan rawa ba saboda yadda ake <laughs> ai ai wani sai koshi tukun kai wannan rawa. A ina kika sani ma wanda ya fi bani mamaki ma ba kamar Des in gaya miki. Des wai shugaban masu kula mana da sauti kin san shi da shugaban eh. masu eh. shiryawa producers namu. Eh. To sai na ga Des in gaya miki kanka ce kobo Des ya rikide gaba ɗaya koma. <laughs> yana ta wannan zazzaga jiki ki na ce a ashe kai lalura da duk yadda ka ga mutum da ka kyale shi baka san abin da ke nan ba sai wata dama ta samu ai kowa ranar kowa ya fito ka kala shi ka da sifar a <laughs> ah, to to to karin karin mamaki malama grace eh. wato ke da ke shiga filin nan musamman lokacin da yan ethiopian nan na rani ah, amma sai na ga yadda bahaushe ya zuke yan ethiopian <laughs> amma ne a kan gaskiya mun ji daɗi sannan na ci abinci kala-kala na ci abincin Na je kowace ƙasa a ah, haba na je kowace ƙasa ina cikin wannan gini sannan ga al'adun mutane ai shi yasa kin ga ni ma ban yi ƙasa a gwiwa wurin bayyana ta mu al'ada ta ɗiyan fulani ai haka ne ah. wanda ga wanda bai riga ya ga abin da muke magana ba za a iya sake komawa shafukanmu na sada zumunta ko a facebook ko a hmm. twitter ko a YouTube duk za a ga wa'annan kuma ina kyautata zaton cewa ko a taska ma za su yi labarin na da yake abu namu. Kwarai ku ba gani a faɗe mu ba? Eh. Irin rumfar sashen Hausa. ita ma ta eh. burge ni malama Grace irin yadda aka ɗora eh, wasu kalangai da wasu abin nan korai kwaryaye eh, da wani shantu da kuma tutocin Najeriya, Kamaru, Nijar da chadi da ghana ke gane ko ake da kowa dai sai da ya bayyana irin kamar da yadda ake a kasuwar bashi koli zaki ga kowace jiha eh, in ta kasa ce eh, eh. yawa kowace jiha sai kiga ta abin nan ta tallata abubuwan da take da shi to kamar wannan abin wato wannan bikin ya kunshi abubuwa da yawa kuma ni dai gaskiya na ji daɗin shi kuma na koyi abubuwa da dama a lokacin wannan bikin. da Hausa. ko? Na'am fara da nika gaisuwa fata alheri da ce murna da iyalan Reverend Samuel Bangai wanda zai aure da 'yarsa. kafin nan za a yi bikin sallamarta a yau na asabar da wanda ta kasance ranar zaɓe yana ƙara tuni yace yace election day haka yake a zaɓe a jihohi 26 ba inda ake zaɓen cikin gundi za a ce ko eh. to za a yi bikin sallamar latan ne a jami'ar kotun NCC danwai da ke kan hanyar mantok gana wuri da karfe ɗaya na rana to allah ya ba da kifar zuwa allah ya sa an yi a dace allah kuma ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare bari kuma mu ta gaisuwa fata alheri da taya murna ga hafsatu burema da angonta mustapha salihu mai lakabi da tafa wanda za a daura wa aure gobe na kuma za a yi auren ne a uwar abofo da ke akara gara da karfe tara na safe baba yana can yanzu zai gani kai tsaye kenan ai gaskiya ka eh, eh to muna taya iyayen amarya anti saude a man zango da hajiya a cibi npp sai tani matarsa sabo zango akra da lam garin wasan sai hajiya gwamma ta baba ya kuma bakeri su ne fa iyayen bikin ashe ashe abu na abu na mu ne yi gwamma ana can an baje ana ta karɓar baki ana ta dafa da sai gwamma da ta. huwa su hajiya za a wace ya ana ana ma magana da mada unguwar agoshi hajiya mada a unguwar awoshi da hajiya balaraba a shimam sai hajiya azumi a shimam da hajiya mai tuwo a shimam sai ita ya amarya ita ma muna eh, mika mata fata gaisuwa fata alheri wato malama zainab unguwar abafo sai kuma amina da abu da baban kankani dukansu a da suke unguwar night market a unguwar fadama da fatar za a yi wannan biki lafiya to bari kuma muka so fata alheri da taya murna ga mai masaukin baki mahmud ibrahim kwari domin aure da aka yi makon da ya gabata da fatar waɗannan da suka je duk sun isa lafiya to muna mika gaiso fata alheri da taya murna ga dangi duka da suka hada da alhaji abdulkadir garo guda wanda yake cikin ma'abotan sashen hausa na murya amurka da kuma ke ban gajiya ga dimbin mutanen da suka halarci auren daurin auren yarsa na wato fatima abdulkadir garo da angonta injiniya ibrahim tahiru dawaki da aka ɗaura. a jiya juma'a a masallacin juma'a na alfurkan to Allah ya sa an yi a dace Allah ya ba da zaman lafiya da albarkacin tare da sanyin to amin amin sun ma'anin malama to bari kuma mu taya murna ga Alhaji Kabiru na Bargu wanda aka fi sani da Dr. na shugaban masu bada maganin gargajiya kenan na Najeriya a bisa ga auren ɗansa da za a yi wato musaddik kabir da kuma amaryarsa hajiya hajara ibrahim za a yi ɗauran auren ne a ranar juma'a mai zuwa nan kenan wato tara ga watan fabrairun shekara ta 2024 a unguwar hudu a unguwar turai gidan da kali da ke kano a jihar kano kenan da fatan allah ya bada zaman lafiya kuma allah ya albarkaci wannan aure ya bada zuri'a ɗaya tayyiba saliha amin sun ma'aminto kuma malama Grace kuma kin eh. sani kin sani wato kin sani sai na kwanan wata ma nake tunawa wannan ya zo daidai da ranar haihuwa ta tara ga wannan a ah, ah, ah, Allah sarki happy birthday a <laughs> gaskiya a gaskiya A eh, kafin ranar a gaskiya dan da ya yi duwa da aka yi don da yake gare mu wanga kam ai tun da dai a to a ce ya zaɓi ya karrama ka sai <laughs> ya zaɓi wannan ranar duk wato duk ran da suke tunawa da da ranar zagayowar ranar auren su to kai suke suke wa buci. A gaskiya gaskiya musaddik na gode da sa wannan rana kuma <laughs> murna muna ce mahaifin ka murna Alhaji Kabiru Dr. Nabar da fatan Allah ya bada zaman lafiya ya sa albarka. Abin sun mu'amala. To haka kuma malama Agnes ah, bari mu mika sakon taya murna ga Moru Abdullahi Hamma Ali ah, wanda shi kuma Allah ya albarkace shi da samun karuwar haihuwa ta ɗa miki kuma ana suna a yau Asabar a garin na Hamma Ali ah, da fatan Allah ya sanya alheri kuma Allah shi raya muna mika wato sakon taya murna ga dukkan iyalan gidan Uban Doma na Hamma Ali da kuma sun gaba da iyalan gidan Malam Abdullahi a nan Hamma Ali hankali da fatan Allah shi sanya alheri ya raya kuma ya shi shigar da abin da aka haifa ya kore a gani da lalura. Amin sun amin. To na san yana ana aure ana aurewa ana haihuwa ana kuma rasuwa abinda mm. rayuwa ta gada kenan to bari mu mika gaisuwar ta'aziya da farko za mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga ikkilisiyar ikuwa a malumfashi domin rasuwar Reverend Dauda Kurau malumfashi wanda ya rasu bayan ya yi fama da doguwar jinya. Sai kuma gaisuwar ta'aziya ga ikkilisiyar ikuwa sashen turanci da ke a fatar jos domin rasuwar wata tsohuwar memban wannan ecclesia mrs francisca chuang wadda ita ma allah ya mata rasuwa a cikin wannan makon to allah ya ji kamar mutum ya ba dangi duka jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. to amin sun ma'ana. Wakan ya zo mun da gaggawa ne ba. But when I'm done, put on jazzy massive beats in the mungawa. Cause I'm gonna kill it. Kicks! Just on jazzy and Aphrodisia. It's YFK. My darling Khadija, ya ya gajiya. Ya kike ne ina zanto lafiya. Ai yau ba za ki rasa yau masu sauraron wani guzurin wani labari ba don haka ya kamata ku ji wannan labarin. To madalla tun da ka bani ka bani gari. Na ba ki gari yau. <laughs> To to na san yana yau labarin da zan baka labari ne na wani dan gari ko. A'a kuma dai. <laughs> Labari ne na wani ɗan garin ku. Amma ne ba guduri ne, ba guduri ne ne na da sani. Ina san ba guduri ne. Ai kai ba ka sani, ka san ko wani ne. Ba guduri ne. Eh, wani ne limami ne ba fulashi ne na sanyin na. Akwai kuma wani yaro a unguwar da Allah ya musu bai wato shi wannan yaron wai lokacin da aka mutu ko aka je makabarta jana'iza hmm. sai ya ga wai sai ya ga lokacin da aka kafin a rufe gawa bayan an sa gawa a cikin rami kafin a rufe hmm. wai sai ya ga wani wata jahula na sanyi na <laughs> ta taso ah. daga kawon da ta hau kan wani a cikin <laughs> mutanen da suke suke suke jana'iza <laughs> To da iko Allah kuma wanda duk hular na ta hau shi. Shi zai tafi. Shi zai tafi. <laughs> Ya lura haka ya lura haka ya ta lura haka. Sai wannan abu ya tada mishi haka ne sai ya gaya mu liman. Eh. Liman <laughs> ya watsi da magana ya ce zancen banza da yarda da abin da yaron ya faɗa ba sai ya ce to ya san yadda zai yi. Eh. Da an tashi ana zuwa makabarta ana tashi zai gaya ma liman ga wanda ga wanda ya ga hulan nan ta hula mm. <laughs> ta hula ta tashi daga kan gawa ta hau kan shi to liman da ya ga an yi ɗaya ya mutu an yi biyu ya mutu an yi uku ya mutu yadda yaron ya faɗa eh. <laughs> Eh, sai sai ce ma yaron duk da ya ga ta hulan nan ta hau kan shi ya gaya eh. mishi Eh, kar ya bari ma sai an bar an bar makabartan yana gani tana hawa kashi ya gaya <laughs> ya gaya mishi eh. <laughs> shi da sai aka tafi aka aka sake zuwa makabarta wani ya rasu daga <laughs> cikin waɗanda jan hula ta hau na'am shi kenan da aka je makabarta ce ma liman wai ƙasa ta zubi kan shi kila ko liman. Sai kenan. Wai har yau ba san da liban ya shiga ba aka ce. Na san kina ko ka ga liban ana ana cike liban. Ka ji ka ji labarin jauro liman jauro. Ba na gaya miki ba na gaya miki ai mu ba ma gudu ai in mutum muna bai gudu wannan ba gudu ne da ji da fitin ji ba gudu. <laughs> ai baki san wani abu da suke faɗa ba wai amma da ya amai da iri baya ai wannan shine wannan limamin yayi saboda haka wannan wannan ko shakka babu bagubiri ne bagubiri ne kawai ya maza ya da amai da iri baya <laughs> zan baki tarihin nan gaba wata rana shi zan baki tarihin amma da ya amai da iri baya shi kenan Allah ya nuna maka na ina bin ka bashi ka ci bashi To, eh, kina kina bina bashi zan bada tarihin amma zaya a mai da iri baya. Mako mai zuwa, kayi alkawari. Na yi alkawali amma in gudura suna da magana to su tunkare ni. Eh? Tun kamin makon yanzu don su shirya don zan ba da labarin amma zaya a mai da iri baya. <laughs> Ya kamata ka nemi lauya tun kan nan. Oh, ina da shi ai, ina da shi ai. <laughs> da za ka malama Julu da da aka tilas mu ja birki da yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julia Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.